daga makka koma ta madina yau shekara 438 daidai da bakwai ga watan mayu bakwai ga watan jun shekara ta da 2017 wannan shine kasan na sha ɗaya daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'una tifa min akhlaqir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na babban malami a musulunci fadilatu sheikh mahmud misri wanda ake ma alkunya da abu ammar allah ka ƙara tsawaita rayuwarsa ka sa mata albarka kai mai kyakkyawar cikawa da idan ba ta ba a jiya mun fara gaba ta tara da ke daga cikin sakofi na kyawawan ɗabi'un manzan Allah wannan gaba ita ce alhauf annabi mutum ne mai tsananin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji yana cewa da muna sanin abin da ya sani dariya 'yar kaɗan zami ba za a ga haƙorinmu ba da mu yin kuka mai yawa wata ruwaya annabi ya ce lallai ina ganin abin da ba kwa gani wanda ya sa ku kuke miƙe ƙafa kuna dariya kuna tuntsirawa annabi ya ce sama ta yi ƙara da motsi na ɗaukar nauyi na ɗaukar kayan nauyi mai yawa kuma ya dace ta wannan irin ƙarar don babu wani wuri a jikin sama da za a manna yatsun ɗan adam guda hudu sai da ya zama wani mala'ika ya sa goshinsa a wurin yana ma'alla maɗaukakin sarki sujada annabi ya rantse da allah da mun san abin da ya sani dariya kaɗan za mu riƙa yi ya rantse da allah da mu riƙa yin kuka mai yawa annabi ya ce da wani cikinmu da ya riƙa kwanciyar aure yana jin daɗi da matansa ba a kan shimfiɗarsa da ko riƙa fita filin allah wata'ala ko filayen allah wata'ala kuna ƙoƙarin fakewa da komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan hadisin manja hadisi ne kyakkyawa wanda al'imamu ahmad da tirmizi suka ruwaito sa albani ya ce hadisi ne hassan yana nan a sahihul jami'i sagir lamba hadisi na 2449 a yau za mu tashi malam ya ce وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما من زن الله ينا تشيوا كيف أنعم جماعة يا زهرك جندات راي والدنيا إنا ميك كفا يا زهرك موريوا in ji ina cikin kwanciyar hankali da natsuwar zuciya ya ma haka zai yiwu bayan wasu karni mala'ikan da mala'ikan da zai busa ƙaho, kadilta kamal karna ya riga ya kafa ƙahon a bakin shi haka wasta ma'al izna yana jira a bashi izinin ya hura mata yi umar bin nafi yana ta jira ne yaushe za a ce ya hura kawai ya hura Allah ya sa kun gane hadisin nan yaya zan more da wani abu na rayuwar duniya yaya zan nutse cikin ni'imar more rayuwar duniya yaya hankali na zai kwanta bayan mala'ikan da zai hura ƙaho ya riga ya sa ƙahon a bakinsa yana jiran a bashi izini yaushe za a bashi izinin ya hura jama'a kun gane yanzu mala'ikan da zai hura ƙaho fa duniya ta tashi ya riga ya kafa ƙahon a baki kawai jira yake Allah ce hura sai ya hura to wani miƙe kafa zan yi a rayuwar duniya wani sharholiya da jin daɗi zan bari in shige in rika yi wata ni'ima ce zan tari ma in dai ta rayuwar duniya ce yawa sai lokacin da za ka nutsa cikinta dama ya kafa ƙaho a baki sai a ce kai hura yana hura sai dai ka ji ka kawai a gaban watan alahira sai za ya qiyamun Da ma kun gane ku fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi kai kaifa an amu ya za a yi in mori in ji daɗi in saki jiki in rika sharholiya ina miƙe kafa bayan sahibul ƙarni mala'ikan da zai busa ƙaho kadil ta kamal karana ya riga ya sa kafan a bakinsa wasta ma'al izna mata yi umar bin naf yana jiran a bashi izini yaushe ne za a bashi izini ya hura kafan fayan kawai ya hura shikenan kowa ma ya ji sha kiyama wannan hadisi hadisi ne sahihi al-imamu ahmad ya ruwaito sa da albani a sahihul jami'in sagir ya tabbatar da ingancinsa lamba hadisi na 4,592 jama'a duk wanda ya fahimci mala'ikan da zai hura ƙaho ya riga ya sa ƙahon a baki kawai yana jira a ce hura kuma da an ce hura zai hura to wanda ya ji zai saba ma Allah in yana tunanin wannan matsalar ba zai yarda ba dan kada sai ka kutsa kana cike dumu-dumu hut sai hura kawai idan kuma morewar abin da ya shafi rayuwar duniya ne za ka ga bai dame ka ba don inda abin more rayuwar duniya ne kar ce ka fara morewar dama ya sa kafan a baki a ce kai hura jin daɗin ya zan bai ba sai dai ka ji ka kiyama wannan ke nuna manzon Allah yana tsananin jin tsoron Allah an gane ku abin da ya sa watan kada dai ya zama sanda zai mutu ya tunanin shi ya tare ma wani abu na more rayuwar duniya shi annabi ya fi son a ce yana cikin wata harka ce ya tarewa ta aikin bauta ma ubangiji a ce allah ya karɓi ran shi a haka an gane ku allahu akbar A wanda ana cikin silma ya mutu zai kai shekara wurin talatin lokacin silmar tudun wadana yi yana zaune ana silma jama'a kun gane wannan silmar ta tudun wada ina gama zai fi shekara talatin yana zaune ana kallo an ɗauka bacci yake ana gama silma sai na kusa da shi yana miƙewa sai ya tunkure shi haka ya ce yau baka ci kuɗinka ba Tunkura shi da zai yi kawai da ya tafi daga kan kujera girin sai a kafa ya faɗi gaba ɗaya sai suka tuntsire da dariya cewa bacci ya bacci yau har ma ƙasa ya faɗi ashe baccin ne kuwa baccin da ba tashi ya miƙe gashi ya kuma da ƙasa ƙom ina sai suka duka haɓa wani tashi tashi mana ina ai bacci ya tsawo bacci ya yi nisa baccin da ba tashi Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun haka Allah ya ce jama'a suka tsugunna motsa shi ake ta wanne kallon wanne kallon. wannan lafiya wai kawai sai wani ce anya wannan ko bacci ne sai kowa kuma kuma gefe ya tsaya don waɗanda ana fita a sima duk sai aka ankara aka dawo aka taru jidduya shi ake ina falaula iza balagatin hulqum wa antum shina idin tanzuruna wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun da ma kun gane ku ya riga ya tafi shi kenan kuma da shi dare ya yi lokacin sulma ce ninki bi ake na silmar dare ya yi dare a tsakiyar vespa aka tashi dan cikin garin zariya ne aka tafi da gawarsa tsakiyar vespa ya zo silma ce dai gawa kuma gashi tarihi ba zai manta ba ana ta faɗi da ma kun gane ba abin da annabi yake cewa kenan da irin wannan abubuwan sanda kika sa hausa fim ana wannan raye-rayen ana wannan kiɗa kiɗa ana rungumar juna ana iskanci duk sai allah ya sa mala'ika zara ne kuma annasu suna alama matu alai Da abin da ka mutu kana yi kanki za a tashe ka jaridar gaskiya a wancan lokacin ta buga labarin wani mutum da ya ɗauka ruwa ya tafi da ita ɗaki yana kwance kanta yana zina da ita zakarin shi na cikin farjinta allah ya zari ranta shi ne ya jike da yaushi kawai ya ɗaga ya kalli idan ta ya gazu wance yaya ido ya juyi ya zara zakarin shi ya taɓa ta yaya wai lafiya ne ko ina a duk wata sha'awa ta su lokacin sai ta wuce yanzu ba ta sha'awa ake baya za a yi da wannan kawar jama'a kun gane ko ta abin da ake jin tsoro kenan duk abin da ka saba yi galibi kan in za ka mutu kana cikin yin shi kake mutuwa ko karanta addu'a dawa ibn qayyim ya kawo wasu mutane wanda za ka ga in sun zo mutuwa sai a ji suna ta wake-wake wallahi ta ai ta wa wane kai makanka la ilaha illallah muhammadu rasulullah yake kan jire kan haka yana yi kawai za a zara ne da mai hoti ho da irin wannan indiyoyin da ake kallo da da yawa mutane da su suka mutu an gane ko allahu akbar wani yana wakan na bargina hi bankin dahi ana ka ce la ilaha illa yana na bargina hi a haka kuma har ya mutu kai Allahu akbar watan kun san abu idan kallo ka saba yi lokacin da za ka mutu sai dan ke kawo maka abin da kake kallo na tsiya kana kallon shi za ka mutu ainihin fashin ƙarshe da bawa zai ya bar duniya shaidan sai zo ya tsaya ya ce ai ba zai yi ba sai ya tabbata ka mutu ba da imani ba ko kuma ya tabbata ka mutu kan abin da dama shi kake na saɓan Allah kana mutuwa sai ce to inni bari umminka ba ruwa na kuma yanzu ka mutu kana abin sai ce inni bari umminka ba ruwa na inni akhafu Allah rabbal alamin ina jin tsoron Allah in mun je kiyama ya ciya akai ba na. ya ce ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiya inni kafartu bima ashraktumuni min qab ba abin da ya dame da kai karasa can ku da Allah ka san me za ka yi mai na jawabi kowa ya rika jin tsoron Allah in zai wani abu in Allah ya sa ya tuna wannan karfa sanda zai shiga cikin yi a zarare an gane ku. ban ji wannan hadisin sahihi ne wa kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu jama'a manzon Allah koyaushe yana karantar da sahabbansa wal ummata min ba'dihim annabi na karantar da al'umman musulunci duka da za a yi su bayan sahabbai sun kare da karantarwar annal khawfa min Allah annabi yana nuna masahabbai da mu cewa tsoron da mutum zai bari kai wa Allah ya qudul abda ila jannatin rahman tsoron Allah a kiyama yana rike hannun mutum ya jagorance shi zuwa ga aljannar Allah mai rahama jalla wa ala Allah mai girma da ɗaukaka faƙaɗi ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce waliman kafa makama rabbihi jannatan Allah ya ce game da wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijin shi ranar alkiyama jannatan yana da aljanna guda biyu da Allah zai baki dalilin jin tsoro na tsayuwa a gaban Allah ran kiyama Allahu akbar jama'a kun gane ko wannan ayar qur'ani ce idan dai mutum ya ji tsoron Allah sanda za ka yi aikin sabo kana tuna Allah ji tsoro kakka yi duk abin da za ka yi mara kyau da ka tuna Allah ka ji tsoron za fa ka tsaya a gaban shi wailul lil mutaffifina allazina idza talu ala nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna ala zunnu ula'ika annahum mab'uthun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin yawma yaqumu an-nasu ranar da mutane ke tsaitsayuwa li rabbil alamin saboda ubangijin talikai zai yi hukunci a kansu jama'a kun gane ku haka Allah zai ce wa kifuhum a tsaitsayen mun da su jama'a ko kai ne sarkin guragu an je kiyama a tsaye za ka tsaya yau mai komun nasu da rabbil alamin wanda uwar shi ta haife shi a gurgu bai taba miƙewa ya tsaya ba wannan ranar saboda bala'i da masifa ta ba maganar sama gurgu miƙewa za ka yi tsaye sarkin ran nan ba gurgwanci miƙewa tsaye za ka yi da kafa ka jam ka tsaya yau mai komun nasu da rabbil alamin ranar da duk mutane kaf kowa zai tsaya a gaban ubangijin ta da kai da ma kun gane ko to kaji wani man kafa makama rabbi wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaba ga ubangijinsa kana jin tsoron allah zai turke kafa ya tsayar da kai to idan ka ji tsoron haka ya sa ka ki saba ma allah jannatan dalilin wannan tsoro Allah ya ce kana da manya-manyan aljanna guda biyu wannan aya tana suratun rahman aya ta 46 wa ƙala ta'ala wani wurin kuma cewa Allah ya yi wa amma man khafa maƙama rabbi wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa wani hannabta anil hawa ya hana ransa bin abin da take so jama'a kun gane kun san galibi duk abubuwan nan da kan jawo bawa matsala da mahalicci wallahi can rai abin da ranka ne yake so kake biyewa shi yasa Allah ya ce afara aita manitta kaza ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman ya hadihi min ba'adillah afala Zakarun. Allah ya ce kai ku bani labari kuna ganin me kuke tsammani game wanda wanda ya ɗausar rai ya bari ya zama shine ubangijinsa duk abu in ba san rai ba kai ba za ka yi ba kuma duk abin da ranka ke so ko da saban Allah ne kai shi za ka je kai yaya kuke gani game da wanda ya mai da san ran shi haka wa adallahu Allahu ala ilmi da ilimin ka sai Allah ya batar da kai an ga wa adallahu Allahu ala wa khatama ala sam'ihi duk mai bin san rai sai Allah ya kawo sai ya toshe jinsa ya dode jinsa an gane ko wa kalbihi kuma sai Allah ya dode zuciyarsa ai ta faɗi beji duk wa'azi ba zai ji ba wala kad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha sai ce ula'ika kal an'ani ai wanda za a dode zuciyar shi ba sa fahimtar gaskiya a dode kunnansa bai ma jin gaskiya an gane ko wadda ala ala basarihi gishawa Allah ya kawo ta yana ya dora akan idansa duk abin da gaskiya ne za ka nuna mai bai gani to Allah irin waɗannan ya ce ula'ika kan al'ani a wurin Allah irin waɗannan kayan da san dabbobi haka Allah ya ɗauke sai ya ce balhum abal kai sun mafi dabbobin lalacewa da ɓata a wurin Allah wa ula'ika humul gafilon waɗannan su ne gafalallin bayi masu nuna ko in kula game da abin da ya shafi ubangiji an gane ko wani wuri ko da ya ce ula'ika kal an'ami balhum adal balhum adallu sabila in ne ga hanya sun fi kowa bacewa ita hanya to da ya ce wadda ala ala basarhi gishawa sai ce faman ya hadihi min ba'adillah jama'a duk mai bin san rai ka gaya mun waye ise shiryar da irin wannan in ba Allah ba akwai afala zakaruna ya kamata ku tunani jama'a shi yasa Allah ya ce wa annabi duk wa'azin nan da kake duk abubuwan da kake faɗi fa in lam yastajibu laka in sun ki su karɓi wa'azin su aiki da shi Fala to dama ka san annahum yattabi'una ahwa'ahum dama su yan bin sarrai wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi min Allah duk duniya wa ya fi bata da lalacewa wa ya kai wanda ya zaɓi wani abu wanda ba shiriya ta Allah ba ya kai wannan lalacewa faman azlamu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi min Allah bi hudan min Allah wane ne ya kai lalacewa da ɓata ga wanda ya bi san ran shi ba tare da bin shiriyar da ta zo mai daga Allah ba waya fi wannan lalacewa to jama'ar musulmi kun san babu musiba a rayuwa kamar allah ya jarrabi mutum da wani shiɗari, wanda kullum zai rika sa maka tunanin bin san rai to wannan ita ce musiba a rayuwa kullum kai kenan sai abin da ranka ke so sayidna ali ne kawai ta riya mai yau yana son ya sha farfesun kaza ya fita kwadago ya buga na ya buga na ya sana'a ya samu kuɗi sai ya wuce ya siyo kaza da ɗan abin da za a yi farfesu da ita ya kawo gida aka yanka aka ɗora tukunya aka yi farfesu ƙanshi na tashi yana zaune fatima yar manzan allah ta kawo ta'addi tana jira ta gaya za a yi a sha da ita da shi kawai ce wani ya ce a taimake ni saboda allah ya ce bawan allah zo yana leko ya ce ɗauki kwanan nan tana kallo ya ɗauka ya ce tsugunna shanye cinye gaba ɗaya ka shanye roma haka kuma ya yi fatima ta ce ka kyauta ya ce duniya ce ta nemi ta yaudare ni sai ya ce ke duniya ya bi ke duniya barki bi ke duniya barki ba dai san rai ne a cikinki ba to gurri gari ki rudu wani karya kike ba ni za ki ruɗa ba ruɗu dai wani da ma kun gane ko Allah ka shirya da mu wanda duk ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa wani hannarsa anil hawa ya hana ran shi bin abin da take so fa innal jannata hiyal ma'awa to aljanna ita ce matattararsa da zai koma ya zauna a ranar kiyama jama'a kun gane ku to kaji ko in dai za ka ji tsoron allah aljanna right ba ka da matsala Allahu akbar amma aka ce bil akt an gane ku da ya ce wa amma menene wa amma wa amma menene kafin wannan ayar cikin suratu wata annazi'at da ya ce wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa wa amma wa amma man daga jama'a duk wanda ya ɗagawa girman kai rena mutane nuna ba wanda ya isa ɗagawa jiji da kai rena mutane wulaƙanta jama'a wa amma man ɗaga wa asarar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya akan lahira ya zaɓa makan shi rayuwar duniya akan ta lahira ta Allah ya ce fa'innal jahima to wutar jahannama ita ce jahil wutar jahima ita ce makomar da za a tattara shi a aji da ma kun gane ku yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha suna yawan tambaya an gane ku ya ma yaushe za ta tashi wai sun ji annabi na yawan faɗin ta in yana wa'azi to a kiyaye kiyama kiyama fa wai suna cewa to me yasa kake yawan faɗin to ga mana yaushe za a tashi ta Allahu akbar wannan aya tana suratul nazi'ati ayoyi ne guda biyu aya ta arba'in zuwa da ɗaya wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Da ma kuma manzon Allah ya ce man khafa duk wanda duk wanda ya ji tsoron matsala a kan hanya adalaga to yana sammako tun da sassafe ya kama hanya zuwa inda zai wa man adalaga duk wanda ya sammakon tafiya inda yake so ya je balagal manzila to zai isa inda yake so ya kai ta rana ba ta faɗi ba an gane ku ta makon sa'adi suna abinda na abin yake nufi man khafa duk wanda ke jin tsoron Allah adilaja jama'a baya sake wurin saurin yi ma Allah abin da ya dora masa baya sake wurin saurin barin abin da Allah ya hana shi man khafa adilaja duk wanda ke tsoron haɗuwar shi da Allah yana sammako na yin abin da Allah ya sa shi yana sammako yana riga kowa barin abin da Allah ya hana shi waman adilaja duk wanda ke sammakon yin abin da Allah ya dora masa balagal manzila zai kai gidan aljanna ko ba matsala almanzil din shine aljanna ala ku saurara jama'a inna atallahi ghaliya lalle wannan kayan Allah na siyarwa da ya sa a kasuwa to suna da tsada kayan siyarwan Allah ba arha gare su ba kayan siyarwa na Allah bai da arha jama'a ala ku tsaya inna sil'atan lahi wannan kayan siyarwan na Allah aljannatu ita ce aljanna jama'a ba arha gare ta ba sai ka tashi tsaye kai ma Allah abin da ya kamata sai ka nisanci abin da ya hana wannan hadisin sahihi ne al'imamu hakim ya ruwaito sa albani ya tabbatar da ingancinsa a sahihul jami'u sagir lamba hadisi na dubu shida da ɗari biyu da ashirin da biyu wa min ajili zalik dalilin duk waɗannan hadisan dallanan biyu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala idadi lilika illahi azza dalilin waɗannan hadisan ne annabi ya shiryar da mu kan yin tattali neman guziri lilika illahi azzawajal don haɗuwar da za mu yi da allah mai girma da kuwaya jama'ar musulmi kun ya jira hadisan da makaranta dalilin irin waɗannan hadisan sai annabi ya nuna mana ya shiryar da mu a kan yadda za mu zama masu tattali da neman guzirin da za mu riƙe lilika illahi azza wa jalla don haɗuwar da za mu yi da allah mai girma da buwaya ba mun karanta littafi ba alwasiyatu shar'iyya littazawuji wa littidadi liyaumin li'adi ko shikenan kowa ya dage wurin neman guziri da zai rike watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa jama'a duk wanda zai je aikin hajji ya nemi guziri tafiya aikin haji kamar zuwa lahira idan wanda ka sani ya san ka ya hango ka ce maza ya shige cikin jama'a dan ka ka dora mai wata matsala to lahira haka take yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi likullin ri'in yau irin sha'anin yuguni jama'a lahira haka take babanka in ka hango sai ka shige cikin jama'a ka boye a guje mamanka in ka hango ji yadda kake son mamanka amma wallahi a kiyama in dai za ka yi haka a ga ta can sai kai nan a guje kadai ku haɗu jama'a kun gane ku matakka in ka hango da kai haka idan ka keta a guje ta yadda ba za ku haɗu ba ita ma da ta hango ka za ta yi can kai ma sai kai nan kadda ya haɗu abin nufi kadda ya fata ɗora ma wata matsala kadda ka ɗora mata wata matsala yar uwa ba duniya ba ce da za a ce ɗora mu ruwan zafi ko kin gama abinci ba laru ba ko shari duk wannan babu amma dai ba za a yadda a haɗin ba don me jin tsoron kar ya zama a wata matsala taka da za ka yi tunanin zai iya ma wani abu gare mu ta kan shi yake kullum ri'in yau izin sha'anun iguni kowa halin da ya samu kanshi wala ya ishe shi manzo Allah ya ce do wanda ka sani kowaye in aka tashi alkiyama ka san zindir zindir to kowa haka zai miki annabi ya ce in namiji ne ko sarkin wanza mai sarkin aska ne mai kaciya wallahi sai lobar ta dawo baka isa ba ko fatan ƙoratan kurla zindir ga sunan huntaye zindir kuma kowaye maka kaciya sai lobar ta dawo aisha ta kalli manzon Allah ta ce ya rasulallahi to dan Allah ya siriki zai da sirikarsa jama'a kun gane yaya siriki zai yi da sirikarsa ya sirika za ta yi da sirikinta mijin ƙasa uwar matarka ga ta tumbur ga ta tumbur jama'a kun gane ta manzo Allah za a yi da kunya wannan ranar da manzo Allah ya kace ya buji ka faɗa Aisha ya ce bari wannan rana ce ma za ka tsaya kana kallon wani wai tumbur yake kowa ta kan shi yake kai din ma baka san kana tumbur din ba ayan ka ji ka gane kana tumbur an gane ko a abiye ma kyau ne wanda za a fara sawa sutura in ji annabi shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allahu akbar Allahu akbar Allah kai mana sutura duniya da lahira amma ka auro yadda za a tashi a filin yanzu ko iku-iku mata nan aka tara aka ce ba namiji amma kowace ku take tsirara zindir ya za ku ji abin zai can gani jama'a kun gani kalla hajiya wancan ba ki malama wanci a abin ba zai kyau ba da waɗannan tsofaffin a ce bin tumbur za a gansu zambir duk waɗannan yara haka za su tsira musu ido su ma yaran nan da haka za a tsira musu ido abin ba zai mana kyau ba a nan duniya to ballantana ba mata ne za a haɗa wuri ɗaya ba a lahira jama'a da babanki da kakanki da ɗanki da jikai da haka za a tashi zambir. mijin ƙarki baban mijin uwar mijin duk ku a haɗe a yamutse kowa tumbur ai abin ba zai yi kyau ba kuma ba wata hanya da za ka bi zuwa aljanna sai ta wannan hanyar in za ka yi nazari ka yi tunani ka yi makanka kiyamun laili ka yi ma idan ka ƙi makanka ƙiyamun laili to akwai ƙiyamun aƙali. kun san qiyamul akali? tashin hankali qiyamul akali kina ko dai kai qiyamul layli tashi dare kai ta sallah ko qiyamul akali tana nan wata ran za ta same ka wannan yasa annabi ya kwadaitar da mu akan guziri tattali saboda ranar da za a haɗu da Allah mai girma da ɗaukaka faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a manzon Allah yake ma minkum min ahadin babu wani mutum ɗaya a cikin ku waye ba shi cikin nan babu kowa kowa ma minkum min ahadin babu wani mutum ɗaya a cikin ku illa sayukallimuhu rabbu sai ubangijin shi ya turke shi a gabansa yi magana da shi laisa bainahu wa bainahu turjiman babu mai ta tsakanin tsakaninka da Allah ba mai ma fassara jama'a haka Allah zai aje ka a gaban shi kai da shi an gane ku yana ma tambayoyi kai da shi ba mai fassara kana ba shi ansa me yasa kai kaza rana kaza me yasa na ce kai kaki me yasa kaza kaza kaza laisa baina huwa baina bainahu turjuman a wannan rana Allah ya aje ka gaban shi yana magana da kai ba mai fassara da wani yare za a yi Allah shi ya sani da hausa za a yi ko da larabci ko da turanci to yaren ma da Allah zai magana da kai ka iya shi ka iya wallahi zai laƙana ma yaran da zai da kai za ka fahimci komai za ka yi mai jawabi an gane ko to amma fa da an fara mutum a ruɗa a kiɗi ne a firgite cikin tashin hankali annabi ya ce fayan a ai mana min mutum idan ya ga gashi ga Allah daga shi ke Allah Allah yana mai tambayoyi sai kalli dama yana ganin akwai inda zai gudu fala yara illa ma kaddama jama'a gefen daman shi gaba daya ba abin da zai gani sai tarin abubuwa na alheri da yawa Allah ga sunan kallonsa an gane ko wayan zuro ash amamin sai kuma ya waiga ya kalli gefen hagun shi haka fala yara illa ma kaddama ba abin da zai ga ya cika yankin bangaren hannun hagunsa sai miyagun ayyukan da ya Allah ga sunan tankame sun cika gefen hagunsa wayan zura bai da yadaihi sai kuma ya kalli gaban shi haka fala yara illa nar ba abin da zai gani gashi a gaban shi sai wutar jahannama tilka a waje tana fuskantar fuskar shi tana son tewa Allah ta faɗo masa fattakun nara da ma ku ji tsoron wutar jahannama walau bi shiƙe tamratin ko da ta hanyar ɗaukar tsagin dabino ne ka bayar sadaka don Allah ya tsare ka daga ita wuta masifa ce da mala'iku dubu saba'in za su za a taho da waji a yau izin bi jahannama za a zo da wutar jahannama ranar kiyama idan Allah ya tara bayi filin da za a yi wa kiyama gaba tun daga kan annabi adamu hatsan da mace za ta duka na ƙarshe ta haifa Allah a wuri ɗaya zai haɗa mu maza da mata zardir ubangiji sai ba da oda umarni cewa a taho da wutar jahannama ga jama'a an tara su duka ba wanda bai wurin waji a yau ma'izin bi jahannama sai a zo da wutar jahannama ranar Allah ya ce yau ma'izin ya tazakkarun insan ranar ne dan adam idan ya zuru sai ya rika tunanin ka an yi rayuwar da ba a kyauta ba fa a duniya ga wuta za a zo da ita Allah ya ce anna lahu zikira a wannan ranar tunanin amfanin mai zai masa ba amfanin da tunanin a wannan ranar zai maka annabi ya ce tana da linzami dubu saba'in ita wutar kowane linzami dubu ɗaya a kowane linzami ɗaya a dubu saba'in mala'iku dubu saba'in ke rike da shi da ma ku ji tana da linzami dubu saba'in kowane ɗaya a dubu saba'in mala'iku dubu saba'in ke rike da shi Allah zai ce a zo da ita sai a taho da ita annabi ya ce idan suka taho da ita suna rike da ita linzami dubu saba'in kowane ɗaya mala'ika dubu saba'in ke rike da shi mun karanta a nisa'ul ahaluna annabi ya ce tana fusgarsu gaba ɗaya suna daddagewa suna cijewa sun ta da ita ne fa amma tana furgar su suna rike ta tana daddakewa linzami dubu saba'in kowane ɗaya mala'ika dubu saba'in ya rike shi amma tana fusga suna dagewa tana fuskar su suna dagewa annabi ya ce idan ce wani irin fusga duka mala'ikun nan dubu saba'in so dubu saba'in da ma duka sai ta ce musu sai ta karo inda Allah ya tara halittu gadan-gadan annabi ya ce mala'ikun nan dubu saba'in so dubu saba'in sai su biyo ta da wani irin mahaukacin gudu a guje kamun ta so inda Allah ya haɗa halittu annabi ya ce sai Allah ya sa shi sa'a sai su ƙara rike ta annabi ya ce da ta ƙaraso filin ba wanda za ta bari duka filin sai ta lashe kowa magana aljanna sai dai ta zo na empty har su zo wurin ubangiji da ita waje a rabbuka wal malaku saffan saffan suna zuwa da ita gaban Allah sai ya ce kai ku sake ta nan da ya da wannan sarkoki da suka ruko suna sakin ta rakwata annabi ya ce wa haka sai ta wani irin wawa ke kirari ta nutse can cikin ƙarƙashin ƙasa duk ta cinye wurin ga mutane a nan an aje ta nan ga aljannacin sama tuwanan ne Allah ce ya fara hisabi tsakanin jama'a sai ya kawo gadar sira'i yadda ka san sirantakar gashi haka take kaifin sira'i kuma ya fi kaifin reza ku karanta sharho, sunna na al-imam al-barbahari da fawzan al-fawzani ubangiji daga inda mutane suke sai a jaga da siradin, sai a wuce da shi ta kan ramin nan ga aljannacin sai a ja a kai can duk ana sai Allah ya ce duk wanda ke wurin kawai ga sirati nan duk a hau wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya jama'a wani yana daga kafa yana dora jini jiri fim ya tafi kasa kenan shi kenan dama dan mutane wani idan ya hau annabi ya ce da dangin bi haka za ka yana tafiya da kyar yana ja kamar ya sulluɗe ya fada lirike haka za a yi ta tafiya da ma wani sai ya wuce rabin siraɗin ga yana kallon ya kusa Allah ya talla ya ɗan kuskure kaɗan sai ya sulluɗe tuntsira gudi-gudi tim sai kai kasar jahannama wani da tafiya wani da gudu annabi ya ce wani yadda kasan tasowar iska ba ba ba ba haka za a shi yana gudu wani kama gudu a kan doki wani kama gudu kan rahuni kararam kararam kararam kararam haka haya zai wuce annabi ya ce wani yadda kasan walƙiya fit kawai shi kenan ka ne, shi ka rasa shi ya je kofa aljanna ya tsaya ya gama wuce duk wata matsala annabi ya ce akwai watan wata ƙugiya a sama wannan siraɗin ga wata ƙugiya makatu makalu ne haka gashi ya yi haka saitin duk wanda zai wuce kana tafiya yana bin ka haka ga zumunci a gefen dama ga amana a gefen hagu annabi ya ce maka wannan kugiyar ga ta nan a samanka kana tafiya tana binka annabi ya ce jira take kawai a ce rike shi wanzala shi ga amana amana sai ce ta kallon ka kana tafiya can sai ta ga ɗaya da shi ya ci amana a duniya ga shi nan kamun ka an kara kawace wannan kugiyar ta rike ka tana juyawa kawai shi kenan sai ta suke mutum idan kawo amana na nan na kallon ka inda ka taba cin amana sai fi ga nan hada shi da shi wannan ƙugiyar kawai sai ta riƙe mutum sai ta wurtsila shi ya riƙa tuntsira gudi gudi gudi gudi gudi tim sai ya kai ka aru jihannama can ƙarƙashin ƙwaryar wutar jihannama annabi ya ce yana fada ce a ce ga amanar da kaci nan a nan duniya ya karama ce amma sai ya iska ta zama ɗirgegiya kamar ɗirgegen dutse sai a ce baka barin wurin da sai kafin da ita an gane ku annabi ya ce sai ya kinki mota da ƙar shekara da shekaru yana aikin fitowa da ita ba zai baro ta ba sai ran da ya da ita sai ya zo gaba ya kusa gaba yana ganin yanzu ɗan abin da ya rage mai kaɗan ne wuta ta ci shi ta ci shi da ma'a ya zama gawayi wanda wuta ke jikinsa yana neman ya fito da ma wannan amanar da ya ɗauko annabi ce sai ta tullube sai ta ƙara juyowa allah ce ce koma sai ka ɗauko ta ba ka barin wurin nan sai ka fito da ita wannan sai a ce masa ne sakamakon cin amana a duniya ina wacce za a zo neman yarta sai da sun yanke ba za su ba shi ba amma ya ta karɓar kuɗin shi ne mata ɗinkin ƙaramar sallah ɗinkin babbar sallah duk buki za a yi ce mata anko ashe duk cin amana ne ba baci za a yi ba hajiya kan wannan ki tambaya sai an gama binciken ayyuka an yi komai sai an watso takardu sai an aja ma'aunin auna aiki duk wannan masifa duk sai an gama ta sannan za a aja gada siraɗi da Allah ya ce ba mai zuwa aljanna sai ya bata kanta kuma kun ga matsalar jama'a duk an gama maka komai baka da matsala ka hau siratin ka wuce in ka je kofar aljanna sai ganta a kulle ba mun karanta a wasiɗiya ba sai wani slap daidai kofar aljanna duk wanda ya zo nan za a tara su duk in mun zo nan za a tara ba za a buɗe kofar ba ga annaba duk da manzanni ta ana tsaye sai ka rika kallon oh wannan ga annabu. Musa da muke ji a ƙur'ani ga annabuwa ne oh, ga da Abubakar ga Umar kai amma baka isa a buɗe ta ka shiga ba a bari mu je za ki gani jama'a kun gane annabi na can na aikin ceto wasu shi mala'ikan gadin kofa aljanna da ya leko ya gabe ga annabi ba sai ya koma turo kofa kawai tsaya ba zai buɗe ba ko kai annabi waye ba za a buɗe maka ba jama'a sai annabi ya gama duk wannan aikin ceto bayan Allah da ubangiji ya ba shi damar ceto su yana isowa wurin mala'ika na buɗe sai ce duka umirtu dama kai aka ce in fara buɗewa sai ya ce gashi na buɗe annabi na shiga to kowa ya samu dama yana shiga sai ya tsaya sai ce to kowa ya wuce kowa ya wuce annabi ya ta ba da kiliya duk a wuce kama jama'a duk bala'in filin kiyama ba za ka ji annabi yana cewa Allahumma ummati Allahumma ummati Allah al'umma ta nake ji wannan masifa Allah ka tausaya al'umma ta nake ji Allah jama'a kun gane ku amma wani ce a kawo mai sunna annabi ta masifa ya ta bala'i ya kiyarda buwurwan mu da wannan sunna buwurwan mu da wannan sunna wawa wai mai tausayin shi yake kyama wannan hadisi hadisin bukhari ne da muslim a bukhari lamba hadisi na dubu bakwai da dari biyar da sha biyu karanci kitabu tauhid a muslim lamba hadisi na dubu da sha shida karanta kitabu zakat da ma kun gane ku allah ka shiryar da mu siffa ta goma daga cikin siffofin kyawawan ɗabi'u da halaye na annabi arraja annabi yana fatan wa kanshi alherin allah koyaushe annabi yana tsananin yi kanshi kwaɗayin alherin allah shine samun aljanna an gane ku, wannan siffa ce ta annaba da manzanni kuma siffa ce ta bin annabi da ma mu zama muna fatan samun alheri a wurin allah koyaushe kar mu zama mai ɗeba kauna da tsammani na Allah fa zai ji kanmu da rahama kar mu taɓa tunanin cewa Allah mugu ne jama'a kun gane ai Allah ba mugu ba ne Allah yana son bayi da rahama hmm, za ma ku ji shine arraja'i kauna da fata da sa rai na rahamar ubangiji aljanna kenan وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوازن بين الخوف annabi na auna tsakanin tsoro da yake wa Allah da kuma fatan samun rahamar Allah jama'a Allah ƙur'ani ya ce na bi ibadi anni anal gafur rahim wa anna azabi huwa azabul alim ga yawa bayina ni dinnan mai gafara ne kuma gani da jin kai ina ga tausayi in ji Allah amma fa ka gaya musu kada jin wannan ya sa wani ya miƙa ƙafa ya saki jiki ya rika aikin saba min laila har, gaya masa kuma wannan wa anna azabi huwal azabul alim azaba ta mai shiga jiki tana da raɗaɗi bala'i ce masifa ce Allah da ya ce mu mun karanta nisa'un ahlun nar anan kasar wurin tamanin da wani abu an gane ko ba wani abu da za a ƙara in ka karanta wannan littafin mm, sai dai ka karanta kuma kitabu jahannam to nan kuma kat da allah zai sa mu samu wannan littafin a buga mana shi tabbas da a tsakanin nan mun zo mun karanta shi kitabu jahannama idan ana karatu sai ga kamar wutar ce ga ta a gaban ka idan ka sai ga yana ta ƙara buɗewa kai ta ganin kai hanya mace nan wai allimul ummata zalik annabi yana karantar da al'umma koyaushe sai rika zama a tsakankanin tsakiya tsoron Allah akan abin da suke mai mara kyau da kuma fatan samun rahamar Allah hatta la ya tajarra ko hatta la ya tajarra'u Abdul alanti haki maharimin lahi hatta la ya tajarra'u Abdul har dai kar wani bawa ya rika nuna jara'a abinda jara'a take nufi shine karfin hali alanti kahi maharimin la akan keta abubuwan da Allah ya haramta a rika ganin ka ciki dumudumu kar ka zama mai jara'a kana da ƙarfin halin shiga cikin sabon Allah kai baka tunanin komai an gane kai baka auna wani abu zai biyo baya kana da jara'a an dai san jara'a ƙarfin hali na saba ma Allah baka jin komai ba kuma ka tunanin wani abu zai iya biyo baya to annabi yana karantar da mu dan kar a samu wani cikin bayan Allah musulmi ya zama mai jara'a akan keta tsawa cikin abubuwan da Allah ya haramta wa hatta la yasu ahadun min rahmatillah kuma duk abin da mutum ke yi na sabo har dai kada a samu wani ya rika ɗeba ƙauna da tsammani na Allah fa zai mai rahama jama'a ko me kake koma ga Allah eh inna Allah ya qabalu taubata taubatal abdi ma lam yugargir an gane ko inna Allah ko ya kabulu tauba malam menene malam tablin shamsu min maghribiha in dai ba rana kaga ta fito daga yamma ta gabas ba jama'a in dai ka tuba Allah zai karba ba matsala kuma zai ma rahama jama'a kun gane hali yanzuruna amma masu shigewa cikin saban Allah ba su waigowa su kalli yaya lahira ba su kallanta hali yanzuruna إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتبهوا إنا معكم منتظرين dare ranar da kaga ayar Allah ta bayyana shine rana ta fito daga yamma ce gabas ma ko me zaka ce wa Allah ka gyara Allah ba zai karbi gyaran ba wuta wuta kawai to da haka in dai ba rana ce ta bullo daga yamma ta yi gabas ba kawai mai kake karkaɗe ba tsammanin Allah zai yafi zai maka rama zai saka aljanna Allah mai girma da ɗaukaka wani ba dalilin wannan Kanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yuti da'iman bi tilkal wasiyatil ghaliya wannan yasa a koyaushe annabi ke ma al'umman musulunci wasiya da irin wannan wasilcin nashi ne daraja ne tsada waya kulu annabi zaka ji yana cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla kada ɗayan ku ya bari ya mutu sai ya zama yana mai kyautata zato ga Allah mai girma da waya da ma mu rika kyautata ma Allah zato wannan hadisin sahihi ne yana nan a muslim lamba hadisi na 2877 a kitabul jannati wa sifati na'imiha wa ahliha matattarar bayanai akan aljanna da siffar ita da siffar ni'imomin aljanna da kuma siffa ta waɗanda 'yan aljanna ne وكان صلى الله عليه وآله وسلم يبث الأمل في قلوب المذنبين haka manzan Allah ke yaɗa tunanin guri na gari ga Allah a cikin zukatan masu yi wa Allah zunubai hatta laye a asumin rahmati rabbil alamin jalla wa ala har kada masu yin wa Allah zunubi su ɗeba ƙauna ko tsammani daga rahamar ubangijin talikai mai girma da ɗaukaka jama'a duk irin laifin da muke kar mu taɓa tunani in mun tuba Allah ba zai karɓi tuban mu ba fakana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dama manzon Allah yana cewa koyaushe wallabi nafsi biyadi na rantsi da Allah wanda raina ke hannunsa jama'a ranmu na hannun wa ranmu na hannun Allah Allahu akbar annabi ya ce na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa ashe Allah na da hannu ya hannun ke ba wanda ya sani sai shi Allah ko annabi bai san irin yanayin ya hannun Allah yake ba amma dai annabi ya ce ya rantse da Allah wanda ran shi ke ga hannunsa kuma Allah Qur'ani ya tabbatar da yana da hannu ya iblisu ma mana aka an da lima khalaqatu biya gayya annabi ya ce kila menene annabi yana cewa watan hannayen Allah guda biyu duka dama ne ba hu wa qalatil yahudu yadullahi maglula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu tari wannan ayyuka suna nuna Allah yana da hannu amma ba wanda ya san irin hannun sai wa sai shi Allah ko annabi Allah bai nuna ma irin hannunsa ba jama'a kun gane ko Allahu akbar annabi ya ce wallabi fi biyar na rantse da Allah wanda ne na ke hannunsa laulam tuzni da za a waye gari ba kuwa Allah aikin zunubi dukan jama'a da za a waye gari dukan me zama ba ne ma Allah zunubi dukan mai zamba ne ma Allah aikin laifi to la zahaba Allah bikum da Allah ya tafiyar da ku da ya kashe ku gaba ɗayan ku rana ɗaya lokaci ɗaya jama'a da za a wayi gari duk duniya ba mai amma Allah laifi duk duniya ba mai ma Allah aikin zunubi sai a wayi gari duk duniya lokaci ɗaya duka Allah ya kashe an gane ku waja abi qaumin ya zo ya kawo wasu mutane cikin duniya yuzlibuna wanda za su rika mai aikin laifi da zunubin fayastaghfiruna Allah ta'ala in sun yi zunubin sai rika neman gafara Allah maɗaukakin sarki ta fayaghfiru lahu shi kuma Allah ya gafarta musu Da ma kun ga ashe bayan da muka iya dama laifi da muke wa Allah mahallin shi dama dole sai mun yi laifin annabi yana cewa kullum na adam khatta wa khairul khata'ina tawwabun duk wani dan adam yana da nashi irin laifin yana da nashi irin zunubin amma mafi alherin waɗanda ke wa Allah laifi su ne waɗanda ba sa sake da tuba ga Allah lallai za ka yi aikin laifi duk wani takaka kana tsan ka matsala ko kai ne waye kana da ɗan naka ko ɗan yayi amma ka zama mai tuba kuma ka'idar tuba ka rika yanke ba za ka kara abin ba an gane ko allahu akbar so da haka wannan annabi na kwaɗaitar da mu ne cewa dan muna zunubi kar mu ɗeba ƙauna kar mu ɗeba tsammanin rahama ta ubangiji allah mai jin ƙai ne allah mai rahama ne Dama za mu yanke dukan ba ne ma allah laifi ga annabi ya ce allah da ya kashe mu gaba ɗayan mu an gane ko sai ya halittu wasu waɗanda za su rika mai laifin to yanzu a nan yau kuka fahimta za ku gane girman allah kun gane to kuma duk wanda babba ne a cikin jama'a duk wanda allah ya girmama girma abu ne na allah walillahumma malikal mulki totil mulka man tasha'u watan zibul mulka min mantasha wato izu mantasha wato zillu mantasha ina son ku yi ma wannan gaɓar wani kyakkyawar fahimta jama'a inda za a wayi gari gaba ɗaya ba a wa Allah laifi duk sai kashe mu duka to me yasa saboda Allah ai girma ne shi kuma girma bai cika sai in ana maka kana kau da kai kana yafewa ko kai Allah ya ara ma wannan siffa ta girma to ka sani za a rika maka laifi za a rika cutar da kai za a rika maka ba daidai ba to a lokacin ana jira a ga girma shine za a ga kana yafewa kana kau da kai kana nuna ba komai ba ka ɗaukan nema abokin rikici abokin rigima abokin fada amma daga ran da Allah ya girmama ka cikin jama'a a cutar da kai an gane ai ma ba daidai ba ai duk ai amma ka ce ai ba isa ba ni ai ba iri na ake taba ba ai sai na karya shi ai sai na taka shi to daga lokacin girman da ake ganin Allah ya dan san maka to ya kwaci abin sai ya bakka rikici da jama'a ku karata da ka uwar gida canji ba ita ce sarautar mata ba to amarya fa za ta ɗan rika miki ba daidai ba Mm, za ta rika cutar da ke za ta rika miki laifi tana miki ba duk za ta yi to ana jira a ga ke ce uwar gidan koko amma ki cewa wa haba ai zan hada ta da boka ta ya rikita mata lamari Allah zai rikita na ke kuma da haka duk wanda Allah ya ara ma wani girma a ko ina ne ka kiyaye karka yadda ka biye ma wanda zai dan taba ka ya ci duk karka yadda ka rika kallon Allah ne ya ara maka girman ya sa ake maka ta kuma idan kana da girma da matsayi ba rika maka ina haka ba ya za a gane kana da girma ya za a gane kai wata tsiya ce na sha gaya muku wai me yasa ake cewa babba juji ne bona ta unguwa saboda za ka ga wani yayaye da aka ɗiba mara kyau ina ake kaiwa ko ɗaki aka share da yana duka komai in aka kwaso a gida sai aka yi uwar ɗakan ɗaki kan gado sai aka yi kicin jama'a kun gani sai aka yi ɗakin mai gida a falo za a aji da an kwaso ta ina za a yi da ita to babba ka ya kamata ya yadda duk wani ya yaɗe in an kwaso duk wani datti da kazanta an ɗebo babba ake kaiwa a yi ta manna maka a ta yi ma aita maka aita yi to wanda ya kai babban ne ka zama bola ɗauka ba komai idan allah ya sa ka haƙura ka ɗauki wannan duk ƙazantar to nan gaba za ka gani za a rasa ina za a kai bular in an kwaso su da ke tara ta nan da kansu za su zo su kwashe in ko ba su zo sun kwashe ta ba to za ka ga masu makotaka da bolar da ka ɗauko za su ce wallah ba za ka zuba ba sai dai ku rika kai ta wani wuri Allah sa kun gane hausan nan jama'a duk wanda Allah ya girma aka yi ta mai ya haƙura to idan ba mai iya cewa ba za a yi ba ku da kanku za ku zo ku rika rage bolar na cewa kai gaskiya fa abin da an daɗe ana mai na cutar wannan wani abin da kai ba daidai ba ne da kuma da shi ake yi ko kuma Allah ya kawo su su kewaye ka duk wanda zai cutar da kai wallahi ba za ta yarda ba ba za mu ga uban da ya isa ya ƙara zuwa ya ce zai mai ta haƙurin shi yana ta rabuwa da ku kawai don kun gabe tanka ku kawai da an gabata tankawa to sai Allah ya kawo waɗanda za su yi haka a kanka jama'a nan za a tsaya saboda lokaci fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum to gashi nan masu abu su dauki